miliyoyin mutane ne da ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban adadinsu kuwa kamar da majalisar ɗinkin duniya ta ce ya kai miliyan shida a inda kuma mutane dubu ɗari shida wayanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da wayannan cututtuka hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari musamman ma dai a a ƙasashe masu tasowa. To ni illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar adama tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim. To shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama. na farko akwai ciwon da ake cewa COP chronic of uh, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansa da ke shafar huhun dan adam sannan kuma kamar mata masu an gano cewa ciyan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata. To ko masu shan sigarin sun san cewa yau ne ma ranar hana shan taba sigarin? Ga dai abin da wani mai zukar sigarin ya shaida min a birnin Lagos. Ah, yes, I'm aware that uh, today is a tobacco uh, day for the smokers. The Federal Minister of Health says it's dangerous to health and smokers are liable to die young. Ya ce kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigarin. kare to sai dai kuma kamata ya yi su ma kamfanonin da ke yin taban gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gani ba balle ta mu saya i would say the tobacco company they should stop man producing tobacco and uh, cigarettes cigarette and other stuff to koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana gwamnati ya kamata ta dauki mataki domin ta hana kawo ta hana masu yin sigarin ta hana masu samar da sigarin ta hanyar haka ne kawai da a samu ragowar mashayan sigarin to gwamnati da ta kara haraji ji na sigari da sauran kayayyaki dai haka wannan ya sa an samu kun samu ragon masu shan sigari gaskiya ba a samu ba hasali ma dai sai ma dai kara abin karin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin korafi ne akan sigari suna ta kara kuɗi tana ta kara kuɗi sigarin da ake saida naira goma ne ta koma naira ashirin ta naira ashirin hira a saida biyu naira hamsin kuma ga sigari ma ba ta samuwa inda ya kamata ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye to sai dai hakan bai hana 'yan najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa tugarin ba a cewar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya dai kimanin ƙananan yara da shekarunsu bai haura biyar ba dubu ɗari da sittin da biyar ne ke kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan saba sigari a sassa daban-daban na duniya a wata sanarwa da ya fitar wakilin hukumar lafiya ta duniya a najeriya dr moshi diso moti ya bayyana cewa akwai nau'in sinadarai dubu bakwai a cikin taba sigari kuma bincike ya nuna cewa sittin da tara daga cikinsu na haifar da cutar kansa ko daji a wannan mako ne dai majalisun dokokin tarayyar najeriya guda biyu na dattijai da na wakilai suka amince da wani daftarin dokoki da zai sa ido tare kuma da lura da yarda kamfanonin sigari ke gudanar da harkokinsu a najeriya abinda kuma kungiyoyin da ke yaƙi da shan taba sigari da kuma inganta lafiya tsakanin al'umma ke kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya amince da wannan doka da 'yan majalisar dokokin suka rattaba hannu domin zama cikakken doka da zai tabbatar da kawo ƙarshe ko rage shan taba sigari a najeriya babin ya jibrin murai amurka daga Legas.